kuma a wannan shirin namu mai takan kuskuren da kurakuran da wasu alhazai suke yi yana daga cikin kurakuran akwai wasu mata da suke cikin al'ada in sun je miƙati sukan wuce miƙati ba su yi niyya ba saboda ganin wannan uzuri da suka tsinci kansu a ciki wannan malamai suna cewa kuskure ne idan mace tana cikin al'ada ya halatta a gare ta in ta je miƙati ta yi niyya ta shiga cikin ayyukan haji ba tare da matsala ba sai dai kadai abin da ba za ta yi ba shine dawafi har sai ta samu tsarki saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin sa irin wannan ya faru ya faru da nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda an je miƙati kenan za a yi niyya sai ta ga al'ada da ta ga al'ada kuma sai ta kama da kuka ta fara yin kuka annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya same ta sai ya ce da ita ya ke baiwar Allah me yasa kike kuka a ranar da ake farin ciki ranar da ake niyya sai take cewa ai ta ga al'ada ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ki harama da aikin haji wannan ba matsala ba ne ifa'ali ma ya fa'alul hajju ghaira Allah ta tufi, bil baiti hatta tathuri ki duk abin da mahajjata suke yi sai dai kawai ba za ki yi dawafi ba har sai kin samu tsarki to saboda haka tare da su ta yi harama ta yi niyya ta fara aikin haji saboda haka kuskure ne masu ta wuce miƙati tana cikin al'ada kuma tana daga cikin mahajjata ba ta yi niyya ba hakanan kuma yana daga cikin kurakurai da mata suke yi shine cewa suna zuwa aikin haji ba tare da muharrami ba shi ma wannan kuskure ne saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la tusafiril imra'atun illa ma'a zai mahramin lallai bai halatta ga mace wacce ta yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe ta yi tafiya ba ba tare da ainihin muharrami saboda haka ya zama wajibi ga ainihin mata su rinka tafiya da ainihin muharramansu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wani sahabi da ya zo yake cewa ya rasulallah an rubuta ni cikin waɗanda za su je yaƙi amma kuma ga matata za ta fita aikin haji sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da wannan sahabin hujja ma'amra'atika ka bar ainihin wannan yakin ka je ka yi aikin haji tare da ainihin matarka don wannan ya nuna mana cewa lallai mace ba za ta yi aikin haji ba sai dai tare da muharrami abin da ya sa haka dama shari'ar mu cikai take da ainihin hikimomi saboda idan mace ta tafi ta yiwu ta kamu da rashin lafiya ta yiwu kuma wannan rashin lafiyan kuma wato ya zamana ya sabbaba sai an sai an kwantar da ita idan an kwantar da ita a asibiti wa zai kasance tare da ita wa zai ɗau nauyin kula da ita in ba ta ba idan wani wanda ba muharrami ba ya je to wannan haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama ya haramta hakanan kuma yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi na cewa ba sa damuwa da ainihin yin talbiya idan aka je miƙati aka yi harama za a kama yin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ana so maza su daga sautin su suna yi su daga murya amma mata ana so su yi yadda za su ji yadda kansu ne saboda sautin su fitina ne ga wasu ainihin mazaje amma abin da yake faruwa shine da yawa daga cikin alhazai in ana talbiya ba sa daga murya sannan bayan ba sa daga murya ma ba sa damuwa da yin talbiya ne saboda talbiya din ana so da zaran mutum ya fara aiki ya fara yin talbiya in ya gaji ya hada da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da sauran zikirai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma yin talbiya ba a katse talbiya ga ainihin mai yin umara sai ya je ya gama dawafin sai ya fara dawafinsa ga mai aikin haji kuma sai ranar goma ga wata a lokacin da aka wato je aka yi jifa aka je jamratul aqaba aka yi jifa to daga nan ne mutum zai katse ainihin talbiyarsa ba kamar yadda wasu suke yi ba wato za su yi awanni da yawa awoyi da yawa amma ba sa yin talbiya to wannan kuskure ne hakanan kuma daga cikin alhazai akwai waɗanda suke yin talbiya da murya ɗaya wato dukkaninsu za su haɗa sautinsu gu guda suna yin talbiya shi ma wannan kuskure ne kowa zai yi ne a karan kansa kowa zai yi talbiya ne wato ba wai za a haɗa sauti ana yi lokaci guda ba hakanan kuma ba wai za a sami wani jagora wanda shi yana talbiya mutane suna amsawa ba a zamanin annabi sallallahu alaihi ba a yi haka ba saboda haka kowa ya yi talbiyansa da kansa to da hakan ne za a sami ainihin lada za a samu rabauta daga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma yana daga cikin kurakuran da ake yi a cikin ihrami shine cewa ranar aikin haji wato ranar takwas ga wata wasu ba sa yin harama sai sun je wajen ka'aba to wannan ba daidai ba ne za ka iya yin harama daga ko'ina kake a cikin garin maka a masaukinka za ka iya yin harama a duk inda kake za ka iya yin harama ba sai ka je daidai wajen ka'aba kafin ka yi wato harama da aikin haji ko kuma aikin umara ba hakanan kuma wasu mutane suna ganin cewa da zaran mutum ya sanya tufafi na harami to shi kenan ko da tufafin ya yi datti ba za a cire shi a wanke shi ba to shi ma wannan kuskure ne hakanan kuma wasu suna ganin cewa ba a iya canza wannan tufafi na harami din ana iya canzawa in ya yi datti a canza saboda haka ba kuskure ba ne idan mutum ya yi haka to amma mutum ya yi ta tafiya cikin datti kaga wasu mutane sun yi kwanaki da dama kuma akwai wannan fararen tufafi din a jikinsu wanda ya yi datti shi musulunci yana son tsabta. yana so kullum musulmi ya zama mai tsabta ba wai mai datti mai kazanta ba hakanan yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi wasu suna ganin cewa in kayi harama da aikin haji ko umara ba za ka sa wato ainihin agogo ko kuma ka sa glass idan kana da ainihin uzuri ko kana da lalura na ainihin gani ka sa glass wasu suna ganin wannan kuskure ne alhali kuma ba kuskure ba ne to saboda haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa yana daga cikin kurakuran da ake yi wajen ɗawafi kuma cewa wasu suna yin ɗawafinsu ba sa farawa daga wajen hajarul aswad sai su fara kafin a je wajen hajarul aswad ɗin ko kuma sai an wuce hajarul aswad hajarul aswad shine bakin dutse da allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi daga aljanna a lokacin da aka saukar da dutsen dutsen fari ne sosai amma saboda zunubin mushrikai sai ainihin dutsen ya zama baki to daga daidai wajen wannan dutsen ne ake fara ainihin dawafi ba a farawa kafin a je wajen ba a farawa in an wuce wajen to saboda haka a kula sosai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara dawafinsa ne daga daidai wajen wannan hajarul aswad kuma akwai wata dabara da aka yi yanzu wanda zai taimakawa ainihin mutane don su gane daidai wajen hajarul aswad din saboda sau da dama mutum yana cikin cinkoso yana cikin jama'a ba zai iya ganin hajarul aswad ba sai aka yi dabara daidai tiles din wajen sai aka sanya bakaken tiles don in ka hau kan bakaken tiles din kana da tabbas kana daidai kana saitin wato hajarul aswad saboda haka a kula sosai yana daga cikin kurakuran da wasu alhazai suke yi shine turereniya da ake wajen wato fuskantar hajarul aswad wasu suna cewa lallai sai sun je sun taba hajarul aswad ko kuma sai sun je sun sumbaci ainihin hajarul aswad malamai sun kasa abin bisa matakai mataki na farko in ka samu dama ka je ka sumbaci wannan hajarul aswad sannan ka shafa shi da hannunka ka ce allahu akbar sannan ka kama ainihin ɗawafinka in kuma hakan bai samu ba sai ka taɓa shi da hannu ba sai ka sumbace shi ba ka taɓa shi da hannu sannan kuma ka sumbace hannunka wannan shi ne mataki na biyu idan wannan matakin ma bai samu ba abin da za ka yi ne ka nuna da hannunka sannan ba sai ka sumbace hannunka ba tunda baka taɓa ba ka nuna hajarul aswad ɗin da hannunka sannan ka sai allahu akbar ka fara ainihin ɗawafinka saboda haka ba daidai ba ne ka ture mutane har sai ka je wajen hajarul aswad ɗin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi ya yi nasiha ga sayidina umar yake cewa ya kai sayidina umar na san cewa kai mutum ne mai ƙarfi saboda haka in ka je daidai wajen hajarul aswad kada ka damu mutane kada ka ture mutane saboda za ka cutar da musulmi sannan cutar da musulmi kuma haramun ne bai kamata ba ga ainihin musulmi saboda haka a kula sosai kada a ce dole ne sai an taba ainihin hajarul aswad ko kuma sai an sumbaci hajarul aswad ko kuma sai an je an matso kusa da hajarul aswad wannan ba dole bane ba saboda cutar da musulmi wannan haramun ne bittifa musulmai gaba ɗaya sun yi ittifaki kuma taba hajarul aswad mustahabbi ne dan me za ka yi mustahabbi kuma ka fada cikin haramun to wannan rashin dabara ne muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ayyukanmu ya karbi ayyukanmu ya sanya ayyukanmu wato ayyuka ne nagartattu هذا فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد an لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم alaikum wa وبركاته wa لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة